da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Tare da ni Amina Buhari Auna. Zara Aminu Fage. duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya inda a yau ma sha shida ga watan Yuli na shekarar dubu biyu da ashirin za mu yi magana ne akan cuɗanyar jama'a musamman ma a gidan biki yayin annobar cutar coronavirus. Shin me masana ke cewa akan wannan lamari? lokaci kaɗan na jin za a wuce wannan wuri sai ga abubuwa ana zuwa ana yi shi tare amma su bukukuwa abin da bai zama dole ba bai kamata mu ɗora ma mu dole muna karya abubuwan sharaɗin da aka bamu na kiyayewa ba kan mu za ma shi yasa taken ma yanzu da ake nuna shi ne cewa lafiyanka na hannunka ne. yake zara kamar dai yadda aka ji a wannan gutsaran muna tafa da ƙarin bayani. Hmm, Aminatu, kina ku hawa kan kafofin sadarwa? Hmm, ‘Yar uwa kina maganar bukukuwa da ake ta yi ko? Abin yana bani mamaki. Kin san muna neman wata hudu kenan ba mu sa juna ida ba. Ko dai in kawo ziyara ne da 'yan yara na bayan na kai su wasa? A'a, hajiya dakata da ke da tawakaki inda kuke. To Aminatu ai sai ki gaya wa masu saurare abin da ya sa ba kya so ki ganni kin san ana cewa bakonka annabinka. Zara ina matukar ƙaunarki amma ban iyawa kin ji alƙalaman sha'anin corona ɗin nan sai hawa suke yi. Shi ya sa shirin namu na yau ya tanadi shawarwari daga wani masanin harkokin kiwon lafiya da rahoton da wakilin sashen Hausa a Katsina ya aiko mana. Muna kuma tafa da ra'ayoyin jama'a a kan taron biki da ma amsoshinku daga Facebook. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. yanzu bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook. Inda muka ce, shin kuna halartar biki da sauran manyan taro a yankunan ku yayin annobar COVID-19? Sannan ta yaya kuke daukan matakan kariya ga kuma yadda kuka amsa mana. masu sauraro amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin malam ango malamin makaranta ya wuri inda ya ce hakika yau da gobe ko a kwanan nan na halarci bikin ɗaurin auren wani abokin aikina da ya ƙara mata sannan matakin kariyar da na ɗauka shine na yi amfani da takunkumin rufe hanci da baki saboda kare kaina daga kamuwa da cutar coronavirus ku tashi lafiya. Amsar mu ta gaba ta fito daga Ibrahim Suleiman Macika daga jihar Kebbi karamar hukumar Bunza. Ya ce yau da gobe mu dai a jihar Kebbi lafiya lumi muke zuwa wajen taron bukukuwa. Allah ya ƙara kare mu daga COVID-19 amin. To sai kuma Dauda Musa ba a rigima daga jihar Katsina, Najeriya. Ya ce salam yau da gobe. Hakika ina halartar manyan taruka kuma har yanzu ban ga wanda yake ɗauke da cutar ba ko kuma wanda ya harba da ita. Muna kuma fatan Allah ya kawo mana karshen wannan annoba ta coronavirus amin. Muhammad Sani Darazau ya ce yau da gobe mu fa ba wani abu da muka daina yi na mu na rayuwa saboda corona. Muna harkokinmu kamar yadda kafin zuwan corona. corona kuma mafi akasarin mutane ba su yadda akwai cutar ba ko kuma tasirin ta bai taka kara ya karya ba da har za a hana mutane walwala. To shi kuma Zainu Isiyaku cewa yayi A duk lokacin da za mu je kasuwa ko gidan biki, mukan rufe baki da hanci da takunkumin rufe fuska. Sai amsar Abubakar Ayuba Mahangi ya ce yau da gobe muna halarta amma ba wani bin dokokin kare mu daga cutar ta coronavirus kuma a yankinmu duk muna lafiya kamar babu wata cuta. Mm, to sai kuma amsar Sadi Madaki ya ce hakika filin yau da gobe na muryar Amurka. mu kan ba wani biki ko hidima da muke yi a yanzu domin kowa yana ganin mutuwa ce ta zo masa. Bawa Abdullahi Maska ya ce babu abin da ya sauya a yadda muke gudanar da harkokinmu kama daga taron biki wasanni taron ibada cin kasuwa da makamantansu ba tare da ɗaukan wani mataki na kariya daga cutar corona ba kuma alhamdulillahi lafiyar mu kalau har ma muka manta da wani abu wai shi annobar coronavirus sai dai idan mun buɗe rediyo rediyo ko karanta jaridu sannan ne mukan tuno wai akwai wani abu mai sura coronavirus muna addu'ar allah ya yi mana waɗannan cuta da ta addabe mu to daga dai jihar yobe ga activist usman aliko damago ya ce haƙiƙa ina halartar duk wani biki da aka gayyace ni a wannan lokaci na annobar coronavirus kuma kariyar allah ce kawai take bibiya na domin ko ba wani mataki na kare kai da nake ɗauka. Sai a jagara yabo Allah ya sa na faɗa daidai ya ce komai muna halarta kuma babu wani mataki da muke ɗauka. To fa ga amsar Isa Abdulkadir ya ce ba sai mun yarda akwai ta ba sannan za mu iya ɗaukan wani mataki. Shi kuma Kabiru si Yarima cewa ya yi Allah sarki. Mu kan mun al'amuran mu ga Allah wallahi ni kan ban taɓa kwana da cewa akwai COVID-19 a garinmu ba. Don haka muna ci gaba da wata ratayawa in akwai covid-19 to allah ya kawo ƙarshen ta domin ina ganin kamar zuƙi ta mallace kawai kin ji fa amina to shi kuma isuhun haruna kariya nijar ya ce duk da cewa ni bana gida nijar a halin yanzu ina libya amma fa yanzu cutar coronavirus bata kai ga yankunan karkara ba kuma allah ubangiji ya kiyaye hakan to amin Shi kuma Saminu maimai gadon kunsa'al tafawa balewa cewa ya tabbas muna halarta amma babu wani matakin kariya da muke ɗauka. To sai kuma amsar jamilan ado salati goma ga annabi Jau ta ce, Ni dai tun ranar da na ji an ce cutar coronavirus ta balla a jihar mu ta Neja. Na daina zuwa gidajen biki kwata-kwata wanda hakan ya sa muka kusan samun saɓani da 'yan uwana. Sai da mijina ado salati goma ga annabar Jau ya shiga tsakanin mu sannan muka shirya. A ƙarshe ina addu'ar Allah ya murkushe mana cutar coronavirus a Najeriya to amin. Sai amsar mu ta gaba ta fito daga Isa Muhammad Saddam ɗan kishin Arewa daga jihar Kebbi. Ya ce salam VOA Hausa yau da gobe gaskiya ni ina halartar wuraren bikin aure da na suna da ma masallacin Juma'a a yankinmu ba tare da fuskantar wata matsala ba kuma gaskiya kusan al'ummar mu duka haka muke domin mu ba mu da cutar coronavirus kuma Allah ya kare mu daga ita baki daya amin. To sai kuma amsar Muhammad Salisu Mamuda inda ya ce VOA ko har yanzu wannan tatsuniyar ba za ta kawo ƙarshe ba a wajen ku mu ai mun gane gizo makaryaci ne ta kus. sai amsar fatima hamdani ta ce salam fatan alkhairi gare mu baki daya e eh, gaskiya mukan je amma mukan kiyaye kuma muna yin addu'o'i da kuma daukan matakan kariya da masana suka bayar fatanmu allah ya ka mana karshen wannan annoba a duniya baki daya amin to masu sauraro mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu jama'a yanzu kuma bari mu je jihar Adamawa inda wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya zagaya garin Yola ya tuntuɓi mutane akan halartar taron biki. So jama'a barkamu da warhaka barkamu da kasance yau da gobe. A yanzu haka dai muna jin ra'ayoyin jama'a dangane da halin da ake ciki na coronavirus kuma duk da wannan matsala na corona da alamun jama'a kan je biki don ko ta ina ka tada ka da a baya an ce ba bukukuwa amma yanzu akan je bukukuwa da sauransu hakan nan ba ta wasu lokutan ma ba ta da ɗaukar matakai ba zan jira in al'umma na dangane da ma yadda ake zuwa bikin to da farko ya suna na kasim bubalawan a malam e, ga corona ga kuma bukukuwa kana zuwa biki to gaskiya dai ba na zuwa biki domin ina kokarin in kiyaye lafiyata amma jama'a kan je Eto eh wasu da dama suna zuwa bikin amma kamar ni dai ba na zuwa a naka tunanin me yasa suke zuwa kuma kai kuma me yasa baka zuwa Eto eh ni dai abin da yasa ba na zuwa domin in kiyaye lafiyata to wasu kuma kila suna zuwa domin su kara sada zumunci da kuma ganin girman wannan ita biki kamar su da suke zuwa da kai ganin su kana ganin san daukan matakai eto eh wasu wuraren da suna ɗaukan matakai don wasu kuma ba su yarda ma da cutan ba shi yasa maka ga suna kara hada su kamar da suka saba wadda suka yarda da cutan akwai ta kuma sun ga wadda suka kama na kusa da su to suna kiyayewa kamar a wuraren biki kaɗu da cewa ba ka zuwa amma kana gani eh, wasu suna zuwa kana ga suna ɗaukan irin matakan kamar eh, a rufe hanci da tafiya da ah, wannan ruwa na tsaftace hannu da sun eto eh wasu bukukuwan dai suna daukan wannan matakan amma wasu bukukuwa kuma ba sa dauka kawai da dan ma ba su yadda da cutan ba shi yasa ba sa yi an wala a rasa waɗanda suke rufe hanci da kuma su yi kokarin su wanke hannunsu kafin nan su sunduma cikin mutane. godiya. malami. sunana salman yaya ji yusuf to ga wannan hali da ake ciki na corona ga kuma bukukuwa biki na ga alamun kamar ka shirya ka je bikin kana zuwa biki a wannan yanayi eh to biki kam ya wuce ma in ce ina zuwa hmm. saboda a gidanmu ma an yi biki kwanan nan ranar juma'an da ta gabatar nan hmm. to amma ba a tsorata ba eh, ga halin da ake ciki eh to kasancewar eh, a baya an daga wasu bukukuwan saboda yanayi na corona musamman da ake cikin takunkumi na lockdown so amma da yanzu mutane suka fahimci kamar an cire lockdown din sai suke ga kamar ya eh, gara a ci gaba da bukukuwan kawai lokacin da kuka bukukuwa akwai irin matakan da kuka dauka Eto, eh to an dauki matakai duk da cewa dai eh, hausa suka ce idan dambu yayi yawa baya jin mai so adadin yawa na jama'a watakila wasu ba za su iya kiyaye dokan ɗari bisa ɗari ba amma dai an kwatanta kamar ku da kuka shirya bikin wani mataki kuka ɗauka sannan waɗanda kuma suka zo wani mataki ma suka ɗauka eh kamar mu da muka shirya bikin dai mun yi iya kokari mun tanadar da eh, abubuwa na wanke hannu da kuma eh, shi fex max eh, wato takunkumi na fiska dai haka su kuma waɗanda suka halarto biki mun yi iya ƙoƙari wurin eh, nuna musu cewa su bi waɗannan dokoki kuma sun yi ƙoƙari wasu sun ba da haɗin kai an cashe kenan <laughs> ba laifi su malama ya suna suna na shamsiya mijin yawa ah, da malama shamsiya ya halin da ake ciki na corona sannan kuma da alamun kinan leka bukukuwa a gaskiya ne kamfan ina zuwa bukukuwa sosai don aka ce idan abu ya zo da farko ne dai na ji tsoro so amma daga baya da na ga abun ba zai kare ba yau da kullum abun sai karuwa yake so ya kamata mu sake jiki ya dawo mana kamar ya shiga jikinmu yanzu so don idan ka ce ba za ka je biki ba kasuwa kan ba za ka je ba ne ana zuwa kasuwa to biki kuma tun da dai an sa ka'ida kamar ma'ana a ce mutane hamsin ake so to ai za ka iya zuwa shi to kaga kasuwa kuma ba a ce ga iyakan mutane da ake so su je ba to don zuwa biki ne gaskiya ina zuwa kuma ina yin akwai abin da ake cewa tazara ko ake cewa mm-hmm. ra'ata to yauwa kuma ina sa ta kukume na fiska na kuma musamman ma ni ka yawancin bikin da nake zuwa ina samu suna sa wannan suna ajiye ruwa a waje don a wanke hannu a sa wannan abu na shafawa a hannu din nan hand sanitizer din nan to don kawai dai a ci gaba ne kawai don ba abun da za a ce wai don ana wannan annoba ta covid-19 ma'ana coronavirus a ce ba za a yi wannan ba to bai zai yiwu ba gaskiya don shashe ke a shashewa kai shashewa sosai ma muka yi don ba abun da zai hana eh, don aka ce kullum fa abun karuwa yake sai sai ya ragu sosai kuma ana samu yana karuwa eh, to yake a karuwa bare dan razana ko ko da kin ce ya zama ku jiki yawa ya dawo jiki gaskiya da farko ne da muke jin tsoro amma yanzu abin kawai dai gashi nan ne gaskiya to muna godiya To masu saurare yanzu bari mu gangara mu je kudancin kogin Niger da Benue. Wakilin sashen Hausa a jihar Rivers Lamida Abubakar ya haɗa mana rahoto a kan lamarin corona a can yankin. Gwamnatin jihar Rivers da ke yankin Niger Delta ta bayyana a baya-bayan nan cewar allobar corona virus na ci gaba da bazuwa a jihar ta Rivers sakamakon kememe da mutane ke yi wajen kin bayyana kansu na cewar suna ɗauke da cutar ta covid-19 domin hukumomi su ɗauki matakin da ya dace wajen aiwatar da gwaje-gwaje da kuma killace su jama'a jihar ta ribas dai kamar yadda gwamnati ta faɗi sun rungumi magungunan gargajiya da zaran sun ji wasu alamomi masu kama da cutar ta corona kuma kawo yanzu amfani da magungunan gargajiya ba a tabbatar da shi ba a kan cutar ta coronavirus tuni dai gwamnatin jihar karkashin jagorancin gwamna barista yenso buke ya gabatar da jawabi ga al'ummar jihar ta Rivers ya ce. We have also noticed that most affected people are resorting to self-medication instead of presenting themselves for appropriate medical attention and treatment at the state's treatment centers. Muna sane da cewar mafi yawan mutane da dama a jihar Rivers waɗanda suka kamu da cutar ta corona sun zaɓi yawa kansu amfani da maganin gargajiya sun kimika kansu ga hukumomi domin a ba su kulawar da ta kamata. For appropriate medical attention and treatment at the states treatment centers. Yanzu dai jihar Taribas ita ce ta biyu a yawan waɗanda suke ɗauke da cutar ta COVID-19 inda ƙididdigar baya-bayan nan jihar Legas ke zama ta ɗaya. Gama abinda 'yan jihar Taribas ke cewa. My name is Wannan yana cewa ne sunana Mark Eleno bisa jawabin gwamnan jihar Rivers na cewa muna amfani da magungunan gargajiya haka batun yake jiki mun fahimci magungunan gargajiya suna aiki sosai shi kuwa wannan da ke da suna bobo rotimi ya ce my name is rotimi bobo covid-19 is real but i'm in the market now you can find 10 people that uses fake mask my own opinion based on the local apps i still believe in it ya ce dangane da cutar covid-19 dalle gaskiya ce amma mafi yawancin mutane ba su yarda da cewa akwai cutar ba misali kaga yanzu haka ina a kasuwa a amma ba mutum goma da ke sanye da takunkumi domin kariya ga cutar ta corona kuma a ra'ayina game da magungunan gargajiya tun kamin a haife ni iyaye da kakanni suna amfani da magungunan gargajiya saboda haka ba mu da wata mafita because believe on on this local medicine to koyaya masanan kiwon lafiya ke kallon wannan matsala ta amfani da magungunan gargajiya hajiya na nafisa gurori wata mai fafutuka ce a kungiyoyin kiwon lafiya. Kare abin da ya sa mutanen mu suka koma ma maganin gargajiya kamar irin ganin nan ake ce maci gare gare a rahoton da ya hito da president na Madagascar. Tun daga sannan mutane mu sai suka rage jin tsoron akwai wasu su ce an hada tafarnuwa da zaiti aka yi tafasa aka yi suraci ciwon ba zai kama su ba. Gaskiya akwai damuwa saboda abin da ake ma tsoro ba a samu maganin mura mashako ba ya zamanto kuma wani ciwo ya shigo. Hukumar lafiya ta duniya a yanzu ta sake nazari da kuma bayyana cewar cutar cutar na yaduwa ne ta hanyar iskan da ake shaka waɗanda ke dauke da kwayoyin cuta lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal nigeria kada a sha'afa ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma ga hirar wakilin sashen hausa a katsina sani manumfashi da bakon da ya gayyato mana domin ba da shawarwari akan yakar wannan cuta ta coronavirus Yanzu muna tare da Dr. Hassan Ibrahim babban likitan Habiba Memorial Hospital da ke garin Kaduna. Um, mai gama dokta akwai waɗannan al'amura na da suka jibanci cutar nan ta corona. To al'amarin shi ne cewa mutane da yawa yanzu sun sakankance ana ta hidindimu na biki ba tare da sa an sanya abubuwa ko ɗaukan matakai na rigakafi ba in baya ga ma'aikatan gwamnati da kuma wurare da hukuma ke kula da su wanda za a ce sai an goge hannu da sauransu Shin, a matsayin ka na kwararren likita da ya kware a game da irin cututtuka ɗin nan da ke bijirowa tsakanin al'umma. Shin wai mm. corona ta ƙare ne ko ku? <laughs> Corona bata kare ba in ma za a faɗi gaskiya eh. kamar yanzu ne ta ta bullowa. saboda lokacin da aka yi kulle-kulle aka aje mutane to an killace mutane abubuwa na ta nan ana ta taka tsantsan zaka gane wane ne da wane ne ina abu yake tafiya amma yanzu a buge za ga irin komai zai iya hargitsewa saboda kowa na shiga da fita ta ko'ina so hatsari da tsautsayin da za a iya samu yana nan yanzu ne ma watakila ya bullo. to yanzu eh, wani irin matakai ne ya kamata a kara ɗauka don wasu suna ganin a'a dan ka sha dauri ko wani abu shi kenan wannan cutar ba za ta iya kama mutum ba. To, a zancen gaskiya matakan da za a ɗauka shine na farko a ƙara wayar da mutane a fahimci menene wannan abu da kuma ya abin yake tafiya ya kuma ya aiki za iya magance shi ba ta siddabarin da kowa yake ta tunani ba ba kama kaman da ake tunani ba a fito zahiri mutane na farko su san ciwon yana fanan kuma ana mutuwa <laughs> ana tafiya ana warkewa akwai da yawa wanda suna samu suna warkewa da yawa warkewa wataƙila ya fi yawa wayanda suke jajircewa in sun samu wataƙila ya fi yawa to amma kuma akwai wayanda da ya taba su kuma ana jin jiki matuka su kuma wayannan sai ya taba ka zaka san cewa eh zahiri yana tafiya so mutane su san haka sannan a san kuma me za a fara daukan matakai da za a ce an kiyaye menene me ake kiya kuma san gaskiya haka sai kuma akwai kariya mataku wanda ake ta zayyana a kulle matakai da ake kariya kar ma a samu kana ɗauka to shine in aka ankara aka gane shine zai kawo saukin irin a ce hatsarin da abin zai ci gaba ya ce. To ganin cewa ka yi waɗannan bayanai na matakai ɗin nan ko za a zayyana mana su da zaman to kamar an ƙara jaddada wa mutane san cewa cutar nan fa ba wai ta tafi ba ne ba kuma an daina kamuwa ba ne ga matakan da za a bi na samun ah, garkuwa daga gare ta. yanayin da za a na farko na farko mutum ya inganta lafiyan jikin shi a ta ko ina ne za a iya samun ka inganta lafiyan jiki ta cin abubuwan da za su gina jiki abubuwa ba lallai sai kayan alata ba daidai gwargwado mutum yana cin abubuwan zai gina jiki da jikin shi da iyalin da yan uwa to daga nan garkuwan jikin mutum zai yi karfi wanda ko da an samu kuskure za a ga to akwai yaki da zai iya tafiya a samu a zauna lafiya na farko kenan na biyu mutane wannan irin cakuɗe-cakuɗen da ziyarce-ziyarce da shiga-shiga da tafiye-tafiye wanda in ba dolan-dolan ba yanzu kowa ya samu ya natsu ya tsarkake kan shi kar a je garin tsalle-tsalle kaga kuma an samu matsala to ta nan aka irin wa'ina haka to akwai sa'an da ake fata to an yi irin wa'ina abuwa in za a yi taro ko kuma dan daidai gwargwado za a zauna shine cewa to a yi wannan nisantan da za a yi saboda a yanzu banda cewa wai miyo ko majina ne zai tofa mutum ya samu akwai tunanin da ake ma cewa iska mutum zai iya samu so zama a killace a rufe a irin wurare da ya fi mutane da yawa to in mutum ɗaya na da shi to zai iya yaduwa da irin komai zai yi so a yi wannan zama ɗin kar a ringa irin shiga juna kar a ringa takura juna kar a ringa kulle-kulle a wuri ɗaya hatta zama a ofis haka a gidaje haka zancen sa ac ko a wurin ma'aikata yanzu ba shi ne mafita ba tafiya ma in za ku yi inda mutane da yawa a cikin mota ya kamata a saki wundunar iskar su fita sannan kuma an za a zo a ma zauna din a yi wannan dan tazaran da za a yi a yi magana daidai gwargwado mutane suna da ɗan wannan takunkumi saboda tofe-tofe kar ya zonto ya zonto haka nan sai tsafta da muka sai na al'ada na tarbiyya ma na wanke hannu ya kamata a ci gaba da inganta su ana son wanke hannu da sabulu da ruwa mai gudana to ta haka nan za ga irin abubuwa na kiyayewa lafiyar kana tsare cewa in kuma wani abu yin ya taso ga jikinka yana da karfin da zai yake shi ya murkushe shi baka sha wahala ba to ina fahimce ka likita akwai batun wannan gwamatsuwa da ake wuraren biki na ɗaura aure na zama a masallatai suna ganin a'a dole a da ya haɗu a cika sahun nan da a mammatse za ga <laughs> mutane da aka ɗan ba da iko cewa a buɗe masallatai a wuraren da aka eh. buɗe su to sai ga eh. an yancin ku su din duk da dai ana tilasta mutane su sa takunkumin nan na baki da kuma masu zuwa wajen biki na aure musamman mata da kuma masu zuwa kasuwanni musamman yanzu daidai lokacin sayan ragunan layya za ga mutane mm. sun yi yawa a mm. ancin kusa a kasuwa don je na leka mm. wata kasuwa na ga yadda take shin nan menene wani irin shawara za ka bada ga irin masu cuɗanya da jama'a haka nan gaskiya irin wannan cakudewa irin kamar a ce ma na biki musamman na biki bukukuwa da za a zo a cakuɗe mata sun cakuɗe an hana buɗe wuraren yin biki amma a gidaje kuma ana ana cinkushewa mutane daga garuruwa suna zuwa ana cinkushewa wani irin hatsari ne ake tare da shi a wurin bakwai baka san wanda yake da shi ba wanda bai da shi ba dan kaɗan daidai gogoro in ya harbi ɗaya kawai duk kowa da ya tafi wurin ya harbu kuma a doka ya kamata dukkan kuma a je a killace ku to ga wannan wani matsala ake kawa so ta da bukukuwa da ake kawowa ana yi din ana cakudewa yanzu ba mafita bane yawancin irin ka'ida lokaci ya zo ne ma da aka ba da sarari da za a takaita irin wa'annan biki-biki kaga kayi sha'ani na aure na biki da zanto cikin da albarka cakudewa annoba za a ɗauka wasu su tsira wasu za su tashi kuma su gwamatse su samu wahala in ta fannin ibada ne an kawo fatawa da yawa inda ya kamata a ci gaba da ibadan nan wanda kuma mu ci gaba da addu'a lokaci kaɗan na jin za a duk wuce wannan wuri sai ga abubuwa ana zuwa ana yi shi tare amma su bukukuwa abin da bai zama dole ba bai kamata mu ɗora ma mu dole muna karya abubuwan sharaɗin da aka bamu na kiyayewa ba kanmu za mu ma shi yasa taken ma yanzu da ake nuna shi ne cewa lafiyanka na hannunka ne in ko muka karbe a hannu muka yi mai rikon na muka dinga irin wannan cakuɗewa to za mu ya mu junan mu mu yada irin wannan cuta ya zo cutar da mu gaba daya sai ga ana neman a samo sauki duk wayansu bauta da muka yi na killa cewa na zama sai zo zanto asara a irin wannan kuɓicewa da zai faru. To a ƙarshe likita yanzu wasu suna ɗan dogon cewan a ai bai kama yara bai kama matasa ya fi mm, ta'azzara tsakanin tsofaffi waɗanda suka shekara hamsin abin ya sama ko arba'in da biyar to sai gashi a mm. ƙasashen da suka ci gaba an samu mm. yawaitin wannan abubuwa yanzu akwai ko a amurka akwai jihohi da dama wanda yanzu suka sake komawa gidan jiya sabili da sai aka ga yawaitar kamuwa da wannan cuta ya karu mm. sosai fiye ma da da ɗan tsakanin nan da aka buɗe wuraren makarantu da shauransu nan kuma wani irin jan kunne za ka yi ga jama'a don su fahimta so a fahimta eh an faɗi cewa mutane da suka manyanta wayanda kuma suke rauni sun fi bugewa da wannan ciwo amma ba gaskiya bane cewa bai samun yara a yanzu an samu yara da yana kamawa to kaga hatsari ne kuma ta nan kuma wani lokaci in yaran suka samu su suke zama da iyaye su suke zama da kakannin sai ga abin ya je ya buge su ana samu wani matasan ma ana samu in aka bi kididdiga kamar a kasar mu na Najeriya zai ga kididdigan shekarun waɗanda aka ce ya harba yanzu irin yana daidai wajen yan talatin da ne in aka irin waɗannan kididdiga saboda su suka fi hazara su suka fi cakuɗa fita ko ta ina to sai ga abin hatsarin yana na a ko ta ina kuma in akasari ya samu wani wanda yake da karfin jiki shi zai jajirce to kai da kake da rauni ko da shekarun ka bai kai ba in ya harbe ka to sai ga ya nakasar da kai to ta irin wannan ya kamata a kiyaye kar a ce wai wannan ne yake zaba wannan ne bai shafa a a dauka kowa yana shafa sannan ne za a kiyaye saboda ciwon nan in ya same ka kai kana ganin kana da karfi to kana da wani mai rauni tare da kai zai iya samu iyaye mata iyaye kakanni duka zai samu har 'ya'yan suna samu to ya kamata ta matakai ne na musamman kuma in za a yi wani irin ɗaukan mataki ma iyayenmu da suka manyanta su ya kamata mu kare da kanmu za mu kare su wanda za mu iya samun irin yanayin da za a iya natsuwa daga komai ya samu sannan an fita a yi tazara a samu nasara a kai. To na gode Dr. Hassan Ibrahim Biba babban likita mai kula da asibitin a Biba Memorial Hospital da ke garin Kaduna a Najeriya. na gode. Na gode, na gode. To masu sauraro baki daya abin da ya sabaka kenan a cikin shirin yau da gobe na yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya. Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah kiyaye ciwo gobe. mu sa mai sama Allah kwabe azaba gobe. Daji ya faɗai ce fa baka yau gobe dan ka ya ke so. Sanga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da mu, mai sama Allah ya taimake su.